a to ai in kaga an daina wani abu sai dai an gyara mana kasan mu yau ana gyara mana kasan mu to wani abu da zai daina wani abu ba ma zai je to saboda ana wulakanta shi ana mishi wanda ba a san ka saboda launin fata da sauransu inda shugabannin muna muna, muna kiran su su gyara mana kasan mu saboda ba kowa ke so je wahala ba tun daga arziki a kasan mu har gori ake mana mu in Najeriya din mun je wani shiga arziki a kasan mu amma muna ta muna wahala haka wani abu bai da kyau inda an gyara mana kasan ba inda zamu je halin da matasa suke tsintan kansu a Afirka matakar shugabannin Afirka ba za su zo su yi wa matasan afirka abin da ya kamata su musu ba sadon musu da aikin yi mutum ya gama makaranta bai da aikin yi to matukar ba a yi wannan gyaran ba mutane ba za su daina fita daga kasashen su zuwa kasashen turai don neman ma kansu matsalaha ba to na san a can baya ka kana ɗaya daga cikin wanda suka taba zuwa har libya akan hanyar su na turai kafin ka dawo kana ganin kai har yanzu kana da ƙudurin zuwa da zahiri duk wannan abin da yake faruwa ajali ne kana gida man kwanan ka kare mutuwa za ka yi saboda haka ne mu kudurniya tafiya ba fashi wayanda suka faru abin da ya faru a Italy Allah ji kansu ko da yake a koda yaushe mahukunta na bayyana kokarin su na inganta jin daɗin matasa bisa ga dukkan alamu matakin ba zai samu nasara ba sai an hada karfi da karfe waje daya tsakanin mahukuntan turai da na Afirka ko sauran kasashe masu tasowa na yaƙi da azaliman shugabanni da ake zargi da wawushe dukiyar kasashensu zuwa kasashen ƙetare wasu daga cikin matasan da sun shaida mani cewar sun yi karatun boko har zuwa matakin digiri a fannoni daban-daban amma kuma zaman su a su ba zai samar masu da makoma mai kyau ba a can baya hukumomi dai sun kafa hukumomi domin kula da hana safarar mutane zuwa kasashen ƙetare. Baban Jibrin murya Amurka daga Lagos, Nigeria.